jamiya abinda ake nufi da aljinnu shine abinda ya koyu jannar shai wato abu ya koyi ya jinnuhu jinnan wato yana koyuwa koyayye abinda ake nufi satarahu ai ya suturta shi وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك duk abin da ya koyu gare ka to wannan abin duk abin da aka suturce shi gare ka ba ka iya ganin sa to wannan abin ya koyu gare ka wa jinnatul layl ana cewa duhun dare ya jinnuhu jinnan ya lullube lullubewa wa jununan Wajen na alaihi ya jinnu wato ya lullube a kansa yana lullubewa dodanni jununan wa ajinna wato lulluɓaɓɓe kuma ya lullube ai sakarahu ya suturce shi ƙala ibn barbi shahidu jinnihi qaulul hazali yace abinda yake nufi da maganarsa maganar da wato al-hazali yace wa ma'u waradat ala jafnihi وقد جنه السدف الأهدم يتي وماء waradat alaihi jafnu da kuma ruwan da aka zo masa da shi a cikin kofi ko kuma a cikin wani abu haka wa kad jannahu sadafu al wato abinda ya lullube shi ya zo ya tunkuɗe ba a ganinsa. sa سيد سيدي وفي الحديث جن عليه الليل أي ستره أتكن حديث أنا سوى جن عليه الليل جري يا للقى جريسة أي ستره يا ستر تشيشي وبه سمى الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار da wannan aka kira aljanu aljanu saboda sun fikirtu sun oyu da ganin idan mutum ba a iya ganin su wa minhu samma janin listitarihi fi batni ummihi daga haka ne aka kira ɗa da ke cikin uwa saboda ya ɓoyu a cikin ciki ciki ya ɓoye shi ba a ganinsa ka je an gade kumburin ciki amma ba a ganinsa sai in ya fito wa jannan lail wa jununuhu wa jinanuhu dare ya lulluɓa, lullubansa shiddatu zulmatihi wato tsananin duhunsa wa adlahuma ya ce kuma da kasantuwar daren ya zo ya lullube wakila wasu suka ce ikhtilatu zalamihi cakuduwar duhun dare li'anna zalika kulluhu satirun saboda shi daren rankatakaɗinsa ai a lullube ki alal huzaliyu imamul huzali ya ce حتى يجيء وجن الليل يلوغه الشوك في وضح الرجلين مركوز يكي حتى يجيء وجن الليل يوغنه يكي حرصي يازو دهن دري زيزو يلل بيشي الشوق في وضح الرجلين مركوز واتو آيه a fili ta wajen kafan mutum yana wurin a tsaye amma mutum zai iya zuwa ya taka shi bai sani ba sai da buhun daren sai ce wa qala ibnul arabi ibnul arabi rahmatullahi alaihi ya ce jinanuhum ay jama'atuhum wa tawaduhum in an ce jinanuhum ana nufin dukkansu tarinsu ai jama'atuhum wato dandazansu wa tsawaduhum da tarin yawansu wa qala abu amr abu amr yace rahimahullah ma sataraka min shay'in duk abin da ya sitirce ka daga wani abu ana kiransa jinni a aqulu bainal muslimina khairul ne. in kasance tsakanin musulmai ya fi min alkhairi وأسلم وفار خير الناس جوارا da kuma Gudu, abin da ya fi kubuta shine gudu mafi alkhairin mutane shine wanda yake kusa da mutanen kirki waljinniyu abin da ake nufi da aljinniyu bil kasri jimu din tana da kasra Nisbatun إلى الجن الذي هو خلاف wannan an jingina shi zuwa ga wata halitta da ake kira aljami, saɓanin ɗan adam au ilal jinna ko kuma zuwa ga allabi huwal junun ko kuma zuwa ga abin da yake hauka ne wanda yake wa ƙaunuhu wai aka ya jinniyu hal bada laka أن ترجعي عقلي فقد أن لي لك يتي ويحك يا جني هل بدا لك كي تنك يا كي وندا يزوت shin kana da an tarji'i aqli za ka iya dawo min da hankalina faƙadi an nilata saboda ta ina zai zo gare ka da za ta iya dawo min da hankali tunda hankalin ya riga ya gushe innama arada imra'atan kaljinniya yace yana nufin wata mace ce kamar aljana am lija lijamaliha ko kuma saboda kyawunta ne yasa ya faɗi wannan aufi talawuniha wa bidaliha yace saboda yanayin launinta da kuma yanayinta wala takunu aljinniya huna mansubatun ila aljin sai ce kalman jinniya anan ba za ta kasance an jingina ta zuwa ga aljani ba allazi huwa khilaful ins haqiqatan wanda shine akasin ɗan adam na haƙiƙani li anna hadha sha'ir al-mutaghazzib biha insiyin yace saboda wannan mawakin wanda yake wake na soyayya yayi ne zuwa ga ɗan adam wal insu la yata'ashshaqu jinniyan shi kuwa mutum baya ƙaunar mace ko ruwa wacce take aljana wal jinnu khilaful ins shi kuwa aljani ana nufin kishiyar ɗan adam wahiduhu jinniyun guda ɗaya ana ce mai aljani waje ne abin da ake nufi sai ya ce fa kalimatul jin tahtawi alal ma'ani taliya kalman aljani kalman jinnu tana ɗaukan ma'ana kamar haka al'ula ma'ana na farko khalqun khilaful in wata halitta da take da bambanci da ɗan adam masturun an absarin nasi dunal mala'ika wanda an sitirce shi daga ganin mutane wanda shi ba mala'ika bane asaniya na biyu wa bi ma'ana dharam kalman jinnu yana zuwa da ma'anan duhu wa minhu idza jalla al-layl ay idan dare yayi duhu na uku a salisa bi ma'ana ma kafa wa satara anin nazari minhu janin bi batni ummihi abinda ake nufi bi ma'ana ma kafa wa satara anin nazar abinda ya koyu kuma aka suturta shi daga gani na ido daga shi aka samu minhu janin aka samu yaro a cikin ciki fi batni ummihi a cikin mahaifiyarsa ana kiransa janin na hudu ma'anarsa shine arrabi'a wa bi ma'ana shay'un maslunun aw jamilun ana nufin wani abu wanda yake da kyau yana ɗauke ido fil ru'ya a wurin gari wa minhu a wajen ne aka samu faɗin hadhihi al-mar'atu al-jinniyya wannan matar kyakkyawa ce amma gashi an yi amfani da kalman jinniya wato canta ya sa ya ɓoye duk wani aibi nata wa kullu hadhihi al-ma'ani dukkan wa'annan ma'anonin tadullu ala ikhtilafi al-kalima yana nuni ne akan bambance bambancen wannan kalma hasba tarkibi fil jumla gwargwadon yadda aka jeranta ta a harshe na larabci wa huna yuqal anan ana cewa bi anna ash-shaytan wal jin kalimatan mutaqaribatan fil kalman aljani da shaitan kalmomi ne masu kama da juna suna kusa da juna a wajen ma'ana inda lugawiyin a wajen malaman harshen larabci wallahu a'lam malam yace Allah shi ya fi sani Abin da ake nufi da kalman aljani aljinnu a harshen larabci yana zuwa da ma'ana guda hudu ma'ana na farko shine aljani wanda muka sani ma'ana na biyu duhun dare ana kiransa jin sannan ma'ana na uku abin da ya koyu a idan ka ba a gani da idan yana ciki ana kiransa wato janin saboda an suturce shi ciki ya suturce shi ba iya ganinsa na hudu shine mace kyakkyawa ana siffanta ta da jinniya a ce hazihil mar'atul jinniya wannan kyakkyawan mace ce ta kure a kyau ba iya ganin aibinta shine sai malam yace al-mabhathu Sani ma'ana bincike na biyu ma'anar jin shar'an ma'anar da ake nufi da kalma ta aljani a shar'ance fa kalimatul jin istila'an arrafaha al-ulama'u 'ala an-nahwi tali kalman aljani a harshe na shari'a malamai sun fassara ta da ma'ana kamar haka al ma'ana na farko ta'arifu ibn kathir rahmatullahi alayhi bi annaha wato ta'arifin da imamu ibn kafir Allah ya ji kansa da rahama ya yi wa kalman aljani yace aljanu khuliqu minan aljani an halice su daga wuta ne wahun hum ka bani adam su aljanu kamar mutane suke kununa wa yashrabuna wa yatanasalun suna cin abinci yanda mu ma muke ci suna shan abin sha yadda muke sha kuma suna haihuwa kamar yadda mu ma muke haihuwa wa minhumul mu'minuna wa minhumul kafirun a cikin su akwai musulmai a cikin su kuma akwai kafirai haka imam ibn kathir ya faɗi a cikin albidaya wa nihaya mujalladin farko shafi na hamsin da shida sai malam yace asami ma'ana ta biyu ta'arifu أبي علي بن سينا وهو تعريف بأبو أبو علي بن سينا يي ذا كلمة الجن يتشيشيني شيني أن الجن حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة يتشي الجن حيوان هوائي الجن wata dabba ce ta iska mutashakkilun bi ashkalin tana iya canza kamanninta mukhtalifa kamaiceceniya na daban-daban zai iya zama dabba zai iya zama mutum zai iya zama mota zai iya zama cinnata zai iya zama wani abu ne haka haka ibn sina ya faɗi kamar yadda imamu fakhruddin razi ya faɗi a cikin tafsirinsa mujallabi na goma sha biyar shafi na ɗari da arba'in da tara ya ce wannan shine abin da ake nufi da aljani taharifi na uku a salif ta'arifu ba'dul falasafa bi annaha wasu daga cikin malaman falsafa sun ce aljani ajisamun au jawahirun qa'imatun bi anfusiha yace aljani malaman falsafa suka ce aljanu ajisamun wasu dukkuna ne au jawahirun ko kuma wani jauhari ne qa'imatun bi anfusiha wacce take tsayuwa da kanta wannan haka imamu fakhruddin razi ya kawo shi a cikin tafsirinsa مجلدي نقوم شادي رشافي لقريبة أربعين دا ترى تعريفي مهدو شيني الرابع تعريف بعض الفلاسفة أيضا بأنها وصدق كما لمن فلسفة هر إلى يسنك الجنين شيني خلق لها أجسام وأرواح سفلية وال... والفل... والفكلية وزعموا أن الأرواح السفلية أسرع إجابة إلا أنها أضعف yace idan an ce aljani su ne khalqun laha ajsamun wasu halittu ne suna da jiki wa arwa'un A sufuliyya kuma wasu rayuka ne rauhanai ne akwai na ƙasa walfalakiya ne sai ce walfakaliya walfalakiya ne anan kuskure ne aka samu wajen bugun nan walfalakiya akwai kuma na sama akwai na ƙasa akwai na sama وزعموا su malaman falsafa sun ce annal arwaha sufuliya wai aljanu na ƙasa asra'u ijabatan su ne suka fi amsa kira idan bokaye sun kira su illa annaha ad'afu sai dai su aljanu na ƙasa ba su da ƙarfi kamar aljanun sama wa almar al'arwahul falakiya sai dai su aljanu na sama fahiya abta'u ijabatan su ba kasafai suke amsa kira ba in an kira su illa annaha akwa sai dai su aljanun sama su suka fi ƙarfi akan aljanun ƙasa amma ba kowane boka ba ne yake kiransu suke amsawa sai ce ce wannan malaman falsafa haka suka fassara aljanu da shi alkhamis tarifi na biyar ta'arifu ba'dul falasafa aiban bi annaha har ila yau wasu daga cikin malaman falsafa sun ce aljanu su ne al'arwahul bashariya suka ce wai wasu rayuka ne ta mutum wannufusun nafiƙa da kuma rayuka masu magana fara kat abdaniha idan suka bar jikinsu wazdadat kuwa za ta ƙara ƙarfi wa kamalan kuma za ta ƙara kamala بسبب ما في ذلك العالم بسبب ما في ذلك العالم الروحاني كدليل أبدا دوني دونيا من تروحاني من انكشاف الأسرار نا بينا وسر سري, الروحانية wato نا روحانية كما ko maganarsu sai السادس ta'arifi na shida shine faqila wasu malamai sun ce bi annaha nau'un min al'alami al-mukhalif lil bashar wal mala'ika wasu nau'i ne na wani duniya wanda ya sha daban daga ɗan adam da kuma mala'iku wakila wasu suka ce annal jinna cewa aljanu fi lisani shar a harshe na shari'a bina'an ala ma ja'at alkitabi was sunna idan aka gina shi a bisa abin da yazo a qur'ani da sunna wa qalahu almufassirun malaman tafsiri suka fadi alamun ghaibiyun mukhalifun lil bashar wata duniya ce ta ɓoye wacce ta sha bamban da na ɗan adam wal mala'ika kuma ta sha bamban da mala'iku khalaqahum Allah ta'ala min narin Allah ya halicce su ne daga wuta wa kallafahum bishara'i kuma Allah ya ɗaura musu nauyi na shari'a fa humul asi a cikinsu akwai mai saban Allah wa minhumul muti'u a cikinsu kuma akwai mai yi wa Allah biyayya Kuluna wa shirabun, suna cin abinci suna shan abin sha wa yatanakahuna kuma suna aure wa yatanasalun kuma suna haihuwa kamar yadda muke haihuwa wa bashar min haythu la yarawnahu suna ganin ɗan adam ta yadda shi ɗan adam baya ganin su wannan haka wato ya zo a cikin ubudiyyatul ka'inat li rabbil alamin na farid ismail at-tauli ya kawo wannan maganan a cikin littafinsa shafi na ɗari uku da hamsin da takwas inda yake magana a kan wato menene aljani sai malam ya ce walil bahifi almulahabat ala hadhihi ta'rifat kama yali malam ya ce yana da wasu abin da yake so ya tattauna na mulahaza abin lura a cikin wa'annan ta'arifin da muka karanta guda shida awwalan ta'arifi na farko ta'arifu ibn kathirin rahimahullahu ta'ala maganar da ibn kasir ya faɗi Allah ya ji kansa da rahama رغم أنه أعطى هذه الكلمة تعريفا منضبطا duk da ya ba wannan kalma ta'arifi wacce take bisa ƙa'ida walakin laisa jami'an wala mani'an sai dai bai tattaro duk abin da ta'arifi yake bukata kuma bai hana abin da ta'arifi baya bukata ya shiga ciki ba li'annahu akhraja fi ta'arifihi qudratul jin shi a cikin tarifinsa bai kawo iko da Allah ya ba aljanu da suke juyawa su zama abubuwan da suka ga dama ba ala tashakkul ta yadda suke iya canza yanayin halittunsu bi ashkalin mukhtalifa da yanayi daban-daban wa huwa amrun la yanfaku anhu kullu jinniyun al'amari na canje-canje al'amari ne wanda babu wani aljanin da bayi da wannan daman zai iya zama abin da ya ga dama zai iya zuwa da fuskan dan adam zai iya zuwa da fuskan dabba zai iya zuwa da dukkan wani abu da ake bukata Saniyan abu na biyu ta'arifu ibnu sina ibnu sina rahmatullahi alaihi Allah ya ji kansa da rama ya ba wannan ta'arifi ghairu mundabi amma bai cika ƙa'idoji ba wala jami'a kuma bai tattaro duk abin da ake bukata ba wala mani'a kuma bai hana duk abin da bai kamata ya shiga ciki bai shiga ciki لأنه رحمه الله شي ابن سينا da Rama, دراما faljin الجن بحيوان هوائي ya صفنت aljanu da wasu dabbobi na iska to kaga aljanu kuma ba dabbobi bane dabbobi daban aljanu daban wa haza ghairu mundamitun malam yace wannan magana bata zama wato magana cikakkiya ba li annal alhayawan la yaqilu wa la yafham shi aljan dabba bayi da hankali kuma baya ganewa kaga dabba bayi da hankali amma aljani yana da hankali kuma yana gane abu wa yantiku kuma yana magana bi kalamin yuqal wa yufham aljani zai yi magana da maganar da za a iya fahimtarta kuma za a iya gane me yake nufi haza dalilin wadi'un wannan dalili ne a fili ala anna ta'arifa ta'arifin da ibn sina ya yi wa aljanu ghairu mundabit bai zama cika ba wala jami bai tattaro duk abinda da ake bukata ba wala mana kuma bai hana abunda bai kamata ya shiga ciki ya shiga ciki ba tunda ya siffanta su da dabbobi to kuma aljanu ba dabbobi ba ne. halittu ne kamar yadda ɗan adam yake haka su ma suke halittu ne wanda Allah ya halice su kamar ɗan adam sai dai su a halice su da wuta suna da hankali kamar yadda ɗan adam yake da hankali suna da kwakwalwa kamar yadda ɗan adam yake da kwakwalwa suna magana kamar yadda ɗan adam ke magana suna ganewa kamar yadda ɗan adam ke ganewa kaga su kuwa dabbobi suna ganewa gwargwadon ganuwar su amma ga irin na ɗan adam ba dabba ba ta da hankali kamar ɗan adam aljani yana da hankali kamar ɗan adam dabba baya magana kamar yadda ɗan adam ke magana aljani ko yana magana kamar yadda ɗan adam ke magana to ga maganar da ibn sina ya faɗi kenan bai gama cika ba akan aljani sai ce salisan abu na uku da zai yi mu karanta shi ba saboda yanayin lokaci maganar da ibn sina ya faɗi akan aljani ya nuna cewa bai ba da ta'arifi cikakke ba akan aljanu saboda aljanu ba dabbobi ba ne duk da ana samun wasu dabbobi ne amma suna da hankali suna da kuma ne suna da fahimta kamar yadda ɗan adam yake ganewa haka su ma suke ganewa yadda ɗan adam ke magana haka su ma suke magana yadda ɗan adam ke fahimtar abubuwa haka suke fahimta yadda Allah ya ɗaura wa ɗan adam nauyin sallah da azumi haka shi ma ya ɗaura wa aljani amma kaga dabba ba za a tambaye ta ba me yasa ba ta sallah ba ba za a tambaye ta ba me yasa ba ta azumi ba ba za a tambaye ta me yasa ba ta aure ba ba za a tambaye ta me yasa ta saba wa Allah ba Allah ne amma aljani za a tambaye shi me yasa ya saba wa Allah saboda yana da hankali za a tambaye shi me yasa bai sallah ba za a tambaye shi me yasa bai azumi ba in yana zina za ta shi me yasa bai aure ba kaga saman yanda dan adam yake duk nauyin da Allah ya daura wa dan adam haka ya daura wa aljani ba bambanci sai dai shi halitta shi halitta ce wanda Allah ya suturce wa dan adam zamansa amma suna nan a duniya su suna rayuwa kamar yanda muke rayuwa suna bautan Allah kamar yanda muke bautan Allah Allah kuma ya hana su cutar da dan adam kamar yanda shi ma dan adam Allah ya hana shi cutar da aljani za mu ji bayani idan Allah ya raya mu lokaci na gaba akan bayani na uku da zantuttukan malamai akan sa insha Allah subhanahu wa ta'ala anan za mu tafi aya in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu insha Allah za mu takaita a cikin karatun da muka yi wa alaikum assalam na? kama kamar ya eh ana aljani yana mutuwa kamar yadda dan adam yake mutuwa kamar yadda manzo Allah ce wal jinn wal insi yamutun da aljani da dan adam duk suna mutuwa bi ma'ana za iya mai karatu wannan karatun ya zama na dalilin halakarsa idan ya zama azzalimi yana cutar da ɗan adam an mai nasiha an ce ji tsoron Allah bai ji ba aka mai karatu ta dalilin azabar da yake ji na karatun ya kifita zai iya zama dalilin mutuwarsa an gane yawa a ina za a kama shi a ɗaure shi wannan aiki ne na ɗan Allah sallallahu alaihi wasallam za Allah kamar yadda zuwa cikin bukari yace ina sallah wata rana da daddare sai wani aljan ya zo da wuta a hannunsa yana so ya fara min manzo Allah ce sai na matse wuyarsa har sai da harshensa ya zazzago ya ce ina jin danshin harshen a akan hannuna ya ce da na idar da sallah sai na kama shi na ɗaure shi ka Ba za Allah shi da aljani kuma zai abin nan ya ce na ɗaure shi ya ce ba dan na tuna da wannan addu'an da ɗan uwana annabi suleiman ne ba ya ce da na bar shi haddari ya waye yara su zo su gan shi yaran madina su dinga wasa da shi rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yace ba dan wannan ayar ba da na ɗaure shi yara sun zo sun shi suna wasa da shi yace amma daga baya sai na kwance shi sai tafi kaga manzo Allah yake da wannan hurumin an gane yawa sai dai akwai ayoyin da za a iya karantawa ta dalilin ayoyin Allah ya daure shi ya kasa fita an gane amma ba kamar yadda za ka ga mutum ka ɗauki kama shi ka ɗaure shi aka yawa duk wannan ana iya yi ayoyi na ƙur'ani kuma Allah ya ɗaure shi an gane saboda sabon Allah da yake na na a ɗaya shi da ne a'a sai dai mutum boka ne sai dai in boka ne in boka ne yana harka da aljanu shi ne zai gaya mata ka ko shi yana da iyaka don wani aljanin da shi zai fara da shi sai ya kashe shi don duk boka aljanu ce kashe su duk bokaye aljanu ne ke kashe su saboda in ya zo ya saba zai zo ya make shi daga nan ya haukace akwai wani boka da na sani sai ne kuma yana haushin kare an gane duka aljanu ne ke kashe su duk mutumin da yake harkar bokanci za ka ga aljani shi ne ke zama sanadiyar ajalinsa saboda bayan da za a yi suna masa hidima su halaka shi kadai ya sha saboda haka akwai lokacin da zai iya fusata su daga nan kuma wani ya je sa a kansa daga nan kuma sai halaka shi kaga ya lalace ya abin nan ɗinsa to haka ga wani lokaci inda ake kaman irin T junction din nan zaka da duk ana samun irin wannan lokacin da nake masters akwai hostel da muka kama a Sudan a Soba Hilla wata anguwa ce akwai hostel a ciki to duk lokacin da za mu shiga motan da ake samun motan anguwan yana daidai bakin jami'a ifrikiya al'arabiya to idan za mu wuce a wajen share sittin akwai t junction a wurin kullum sai an yi hatsari kullum sai an yi hatsari wata rana da safe sai na bi wajen ina zuwa sai na wani boka a wurin yayi wani fahani ya yi wani sakandami a wurin haka ya zana ya yi abin nan to akwai wani ɗalibinmu muna tare da shi sai na ce ka ganin da kullum sai an yi accident wannan shegen ne ya sa wannan abin yana kallon mu yana ta juye juye sai muka fara karanta ayatul kursi yana ta hararen mu ya je ya dawo ya je ya dawo sai ce Allah sai ya bar nan ni ko nake tafiya na dinga yi ya dinga yi har sai da ya bar wajen ya dinga tsaki sai ya bar wajen to za ka ga duk wajajen da za ka ga irin ana irin wannan in ka bincika za ka ga akwai irin wannan nan tijanshan ɗin mutala ba ana yawan hatsari ba da azumi akwai wanda ya ce min ya biyo wajen ya ga ƙwarya guda uku ne ko shida ya ce da jajayen kyalle an lullube su a wurin wa ya kawo shi da azumi ana azumi ce malam a cikin azumi ana ma wannan na ce komai ana iya yi wanda zuciyarsa ta riga ta lalace to duk ana samun irin wa'annan Allah ka shirye da mu abinda muka karanta ne muna roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da aka mu da su a wannan ƙasa muna roƙon ya tausasa zukatan su ya sanya musu kaunan mu da dogen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira yan uwan mu da suke jos muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su daga sharrin wa'annan masharranta wa'anda suka mutu a cikin su muna roƙon Allah ya karbi shahadar su wanda kuma suka ji rauni Allah ya ba su lafiya wanda suke haddasa wa'annan fitintunin Allah ta fi mu su kai mana maganin su ƴan uwanmu da suke sauran wurare a cikin yankin nan da muke ciki na arewa suke suka cikin matsaloli irin su Maiduguri Yobe, Katsina, Naija, zamfara da sauran sakwata da sauran wurare muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yaye dukkan wa'annan fitintunu ya Allah kidnappers da bandits din da suke addaban mutane ya Allah kai mana maganin su ka kare mu daga sharrin su ka kare ƴan uwan musulmi duk inda suke daga sharrin su ya Allah muna roƙon ka wa'anda suke taimaka musu in a cikin mu suke ya Allah masu shirya ne ka shirya da su in kuma alƙalamin ka ya bushe a kansu ya Allah kai mana maganin su da abin da ya dace da su mu kuma muna roƙon ka ka kare mu daga dukkan sharrin su kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka bashi shi kan sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arziki arzikin da zamu yi wa addinin ta hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna ka duk lokacin da mutum mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk آمين